Ƙungiyar kwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta yi sabon koci bayan an daɗe ana raɗe raɗin wanda zai maye gurbin Jose Mourinho wanda ya raba gari da ƙungiyar kocin ƙasar Italiya Antonio Conte shine dai ya sami wannan aikin wanda zai soma a wannan bazara ɗan shekaru 46 Conte wanda tsohon kocin Juventus ne zai soma aikin kwantaragin nasa na tsawon shekaru uku bayan ya jagoranci ƙasarsa ta Italiya gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Turai ta wannan shekara mai zuwa. Gus Hiddink wanda ya gaji Mourinho a zaman wucin gadi zai ci gaba da horar da 'yan wasan na Chelsea ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin. Conte wanda ya sami nasarar lashe kofin gasar Serie A a cikin dukkanin shekaru uku da ya yana shugabancin Juventus zai kasance ɗan ƙasar Italiya na biyar da zai horar da 'yan wasan na Chelsea. An ɗora wa Conte aikin farko na dawo da martabar ƙungiyar ta Chelsea wacce ta fuskanci gagarumin koma baya bayan ta lashe kofin premier abincin Mourinho ya kai karshe a Chelsea din a ranar 17 ga watan Disamba biyu bayan mummunan farawa a kakar wasanni abinda hukumar kungiyar ta ta'allaka da tankiya tsakanin kocin da kuma 'yan wasa. Chelsea din wacce maki ɗaya ne ta raba ta daga matakin faduwa daga gasar ta Premier a lokacin yanzu ta dawo a matakin ta goma a teburin gasar da maki 44. bayan da a ƙarshen makon nan ta lallasa aston villa da ci hudu da nema gasar ta premier a wannan makon da ya ta shaidi manyan ƙungiyoyi suna zura kwallaye hurhudu domin ko manchester city ma ta doke bournemouth da ci hudu da nema arsenal kuma ta doke watford da ci hudu da nema ita ma to sai dai leicester ta ci gaba da jagorancin teburin gasar ta premier da maki 69 bayan da ita ko ta doke southampton da ci 1 da nema inda tottenham da ta yi kunnen doki da liverpool da ci 1 da 1 take ta biyu da maki 62 arsenal ce ta uku da maki 58 manchester city ta hudu da maki 54 sai manchester united da ta yi galaba akan everton take ta biyar da maki 53 A ƙasar Spain kuma Real Madrid ta biya bashin kashin da Barcelona ta bata a karawar nan mai zafin gaske da ake yi wa lakabi da Classic ko kuma El Clasico. sa'ad da ta bi Barcelona har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya inda kuma ta karya mata lagon wasanni 39 da Barcelona ɗin ta buga ba tare da an doke ta ba. To sai dai har yanzu da akwai tazarar maki bakwai tsakanin Barcelona da ke saman teburin gasar da maki 76 da kuma Real Madrid ɗin wacce take ta uku da maki 69 atletico madrid ce ta biyu da maki 70 bayan da ita ko ta lallasa real betis da ci biyar da ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria